ke ke wai tuwo ne a idan ki ko tuwo ne a kunnen ki kullum sai mishin san zancen biyan kudin kudin haya hauka ce Alhaji kai haƙuri, ɗan Alhaji nake jira zo in karɓa in baka ina romu dan Alhaji dan Alhaji banzan dan Alhaji wofi shi maka ba daki lokacin da za a zo a baki a baki daki dan Alhaji ne yazo ba shi shi ka zo maka baki ba haka ce mun zo mun dauki ake mun bashi zaki daki daki mana wulakanci to wallahi tallahi na baki daga nan zuwa na wani lokaci wallahi ga kudin kudin ha in baka ba wallahi ta yi zaki haka ki kai ya hakuri zan baka kuma dai zan je ga miki kawai na gida gida shi ne kuma sai kuma ne kan iska ne eh haka ki wallahi alhaji ba dan iska bane ne wallahi alhaji yau ina ga jama'a ya gari lafiya ne wallahi na zan ko kawai zuba kuɗi na kullum na gyara muku shekaran jiya jiya ake aka zo aka ce mu ɗakin nan da baya ka ce da baya ke yi mu lokacin da muka lokacin da muka muka mu yarin tamu a kan tamburawa in ka je ka samu ka abun nan gidan kwarki da uwanin hanza alhaji kyauta ce ba mu ɗaki lokacin saboda rage rage mu da biyayyen mu alhaji alhaji magana nake na saurare kamar me ne ne ni zakowa ne garin ga ina tambaya an ka ce in taho gurin ka ina samun gurin kwamci eh, eh akwai nan har ma nan gidan nan ne ma ta amma kana duk abin da kake bukata za in baka dai zaka bar ku a a ba ni san wanga to sai me ba a samun mutum shi kwana shi guda sai an gwama shi da wata dojin ne nan ba wai shin gidan iyali na bane daki maka tana daga sanan san 100 a ciki a bi ake yi a to ba ni san irin wannan to tafi masallaci inda aka yi sallah eh ka tafi inda ake sallah abin na hakurin mu je mu tare ba ka basuwa ba zan bayar ba ba ka basuwa an kya bayar ka rena bako an rena bako kai shi kenan Allah shi tsare wani kiyaye ta arena ka Allah shi tsari amma ba ko mutunci a gari ba mutunci ne ka ba kudi shi ne wai san abin da kike